وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه يومنا قوما قوتا ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم shekara 1437 shine kuma 13 ga watan 8 miladiya 2016 ci gaba da karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at ila taslimi ka annaka taraha littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala muna cikin dai abin da ya shafi ainihin al-qira'a fi salawat wanda insha Allah za mu tashi kan sallah ta bakwai shine salatul wutr ina ji haka ne ko sai qul mu'allif rahimahullahu ta'ala salatul wutri malai ce sallar wutri ce kana sallallahu alaihi wa wasallam ya qara fi rak'ati al-ula sabbih isma rabbika al-a'la wa fi thaniyati qul ya ayyuha al-kafirun wa fi thalithati qul huwa allahu ahad yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kasance yana karantawa a raka'a ta farko ta wutiri manzo Allah yana karanta sabbi isma rabbikal a'la bayan ya karanta fatiha wa fi thaniya a raka'a ta biyu kuma yana karanta qul ya ayyuhal kafirun bayan fatiha wa fi thalitha a raka'a ta uku kuma manzo Allah yana karanta qul huwallahu ahad bayan fatiha wannan a shi daga hadisai da dama a daga sahabbai da dama wasu ruwan sun inganta wasu ba su inganta ba akwai hadisin Abdullahi bin Abbasin Allah ya kara masa yadda Imam Nasa'i ya fitar da shi Imam Ahmad Dahawi haka nan a a a a, a Tirmidhi dukkanin su fitar da hadisin da ma dari haka nan akwai hadisin Ubay bin Ka'ab Allah ya kara masa yadda shi ma Imam Nasa'i ya fitar da shi da Imam Ahmad da ainihin waninsu haka nan akwai hadisin Imran bin Husayn Allah ya kara masa yadda shi kuma hadisin sa Imam Nasa'i ne ya fitar da shi dukkanin su sun rawaito cewa kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi rakatil ula fil min al witri sabbih isma rabbikal a'la wa fi thaniya qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalitha qul huwallahu ahad haka hadisi ne tabbataccen hadisi wanda shi anan malam ya jingina shi ga mutum biyu ga mutane guda biyu imamun nasa'i da hakim kuma yace wasahu hakim kuma ya inganta hadisin yace kana yadhifu ilaiha ahyanan قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس wani lokacin manzon Allah ya kasance wani lokacin yana rabawa ilaiha zuwa ta, ma'ana zuwa ga qul huwallahu sai ko manzon Allah ya raba qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas wannan da ba ai sababban abu ne ko to wani lokacin manzon Allah bayan ya karanta qul huwallahu a raka'a ta uku kuma sai karanta falaki sai karanta nashi kaga wannan na farko ke nuna ma halaccin kenan a raka'a guda daya zaka iya karanta sura sama da nawa sama da daya wannan na nuna halaccin haka wannan hadisin hadisi ne na ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda hadisi ne da Husayn bin Abdul Aziz bin Jurayj ya fitar da shi a ta hanyar Jurayj yake cewa sa'anna Aisha ta radiyallahu anha bi ayi shay'in kana yutir Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa da me manzon Allah yake wuturi wannan shine da dama magabata daga sabai zuwa da suka biyo bayan shi komai za su na addini suna tambayar ya manzan Allah yake kaga Aisha kowa ya sani in dai mutum mai imani babban mace ce a musulunci amma ba su tambaye ta ya kike wuturi ba saboda magana ba ta taba ce Allah bai aiko ta ba ya manzo Allah yake wuturi sai Aisha take gaya musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil ula bi sabbi sima rabbikal a'la wa fi thaniya bi qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalitha bi qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn tace musu yana karanta sabbi sima rabbikal a'la a ta farko ta biyu yana karanta qul a'udhu birabbil a'a yana karanta qul ya ayyuhal kafirun ta uku yana karanta qul huwallahu da kuma mu'awwidhatayn sune qul a'udhu birabbil falaq da kuma qul a'udhu birabbin nas wannan ruwaya din a a hakim ya inganta ta farko turmi ya ce sinadin hasani ne shi kuma hakim ya ce sinadin sahihi ne sai dai shek nasir dina albani ya ba a farwaya din ya ce domin wannan kusai din ainihin yana da matsala shi wannan kusai din yace ainihin a a ba shi da wannan bai da hadda su shi yasa al hadith ibn hajar cikin tafsir habir yace da shi layyin ma'ana layyinul hadith haka nan malamin sa juraij shi ma al hadith ibn hajar cikin taqrib cewa yayi layyin ka dukanin suna da rauni ba kamar yadda shi imamu tirmidhi ya faɗa ba da kuma hakim sai dai hadisin yana da wuna isnadi din wanda zai karfafa ruwaya din wanda a dahawi ya fitar da shi da darul qudani da kuma hakim ta hanyar yahya bin sa'id farko ta hanyar yahya bin ayyub shi kuma daga yahya bin sa'id al-ansari shi kuma daga amra ita kuma daga aisha Allah ya kara mata yadda ya fitar da hadisin ta wannan a hanya din dadda ita ma wannan hanya din al-hafiz ibn hajar cikin tafsir habir yace shi ya bin ayyub ɗin yake cewa shi kaɗai kaɗai ta da wannan amma kuma da kansa ya ce saduqun ne mutum ne mai gaskiya to kaga in ka haɗa wannan hanyar da wacce hanyar zai ƙarfafa hadisin duk da a gurin Alhaji ibn hajar ma shi yake ganin ruwaya ɗin tana da matsala amma shi a hakim cewa wannan ruwaya ce ingantacciya kuma zahabi ya dace da shi wajen inganta ta da malar bani ce wa huwa kama ƙala sai ce haka ne yanda zahabi da hakim suka faɗa ruwa ya ce tabbatacciya ma'ana ruwa ya ce ingantacciya shi isa a uqaili yace isnaduhu salih uqaili ya tabbatar da isnadi din amma sai ce walakin hadisi ibn abbas wa ubay bin ka'b fi isqad al mu'awwidatayn as-sawf yace sai dai hadisin ubay da hadisin abdullahi dan abbas wanda suka zo babu mu'awwidatayn wannan kamar karanta yanzu ko sai ce yafi wannan inganci ya fi na Aisha din inganci Allah ya kara mata yadda ibnu jauzi ibnu jauzi duk da ibnu jauzi yana cikin malamai masu tsanani gaskiya da ibnu jauzi ya ce an kara ahmad wa yahya bin ma'in hadhihi ziyada ya ce da imam ahmad da yahya bin ma'in sun yi inkarin wannan ziyada din shi yasa za ku ga wasu cikin maluma da dama suna ba'afa ziyada din ta ainihin ma'awu da kai da yawa daga cikin masu a fata akwai yahya bin ma'in akwai kuma a ibabu ahmad suna ba a fata sai dai ibn sakan a cikin sahihinsa ya ce hadisin agin yana da shawahi ya ce akwai hadisin ko yana da hadisin da ya mai shaida nake so ce akwai hadisin abdullahi bin saljis ya ce da isnadi tabbatacce ne isnadin amma garib ne isnadi shi yasa mala albani wannan ne yasa ya tabbatar da hadisi ya ce dan muka lura da wa'annan wanda ke tabbatar da cewa hadisin yana da karfi tabbataccen hadisi shi isa su shafi'iya suka tafi akan shar'ancin bayan karanta kulhu wallahu akan ta ma'awuda kai ni kamar da imamu nawawi ka cin almujamu imamu nawawi kun san yana bin mazhabi ne na shafi'iya to haka yi ka a cikin almujamu cewa sun tafi akan wannan halaccin bayan an yi wallahu ayi ay ma'awuda kai ni haka ne ibn nasar ya ce cewa su ila malik an tambaye malik Allah ya kara masa Allah ya masa rahama dangane da ainihin mu'awiz kai ni din imam malik yake cewa la yazalu nas yaqra'una biha ko yaqra'una bil mu'awiz kai ni fil witr yace wala azalu aqra'uhu fil witr imam malik yace mutane ba su gushe ba suna karanta mu'awiz kai ni a wutri suwa yake nufi mutane tabi'ai kenan zuwa saman su ko abu dan kaje yace mutane ko mun samu mutane ba kowa da kowa malamai yake nufi na zamanin tabi'ai da wanda wanda ya riska da haka yace ni ma zan gushe ba ina karanta ma'awud ina cikin wuturi ba haka nan Sufyan ibn Uyayna shi ma yace yustahabbu an yi fi rak'ati al-ula min al-wutri sabisi marbika al wa fi thaniya qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalitha qul huwallahu ahad yace amma fa in bai bi ghayriha fala ba'as yace an so a karanta sabisi marbika al-a'la a raka'a ta farko a ta biyu a karanta ƙuli ya ayyuhal kafirun a ta uku a karanta ƙulhu wallahu. sai ta ma in mutum ya karanta waninta fala ba'asa ko kuma abu ya isar masa haka nan kuma shi kansa Imam Ahmad bin hanbal kamar yadda Abu Dauda ya hakaito cikin masail ɗinsa kun sa Abu Dauda yana da masail littafi na masail tambayoyin da yawa Imam Ahmad saboda shi almajirin Imam Ahmad ya ce sa'altu Ahmad yace na tambayi Imam Ahmad bin Hanbal me mutum zai karanta fil wutri yace ya qara'u yace naktaru ji Imam Ahmad yace mun zabe an ya qara fi rakatul ula sai bi simar bikal a'la wa fi thaniya qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalitha qul huwallahu ahad sai aka ce da Imam Ahmad wala ya qara'u al mu'awwidh sai ce lima la ya qara'u ba zai karanta mu'awuda ne ba a wuturi din imam ahmad ce me isa ba zai karanta ba ma'ana ka gano shar'ancin za a yi kenan za a karanta to wannan yasa mala albani saboda wa'annan hadisan da wa'annan maganganu, shi yasa ya tabbatar da wannan ruwaya cewa za a iya raba mu'awuda ta bayan mutum ya karanta qul huwallahu ina fata mun fahimta yace wa marratan qara'atir rak'atil witri bi mi'ati ayatin minan nisa' wani ke ma kenan ba wani lokacin annabi ba su yake karanta ba kamar yadda mun karanta da ku ainihin irin ababen da yake karanta a sallar su tare ai wannan shine dai wutari din ne to yace wani lokacin manzon Allah yana karantawa a raka'ar wutari guda ɗayan nan ta ƙarshe sai manzon Allah ya karanta aya 100 daga suratul nisa aya 100 wannan hadisin hadisi ne na Abu Musal al-Ash'ari Allah ya ƙara masa yadda abul mujlas shi ya hadisin daga abu musa Allah ya kara masa yadda yake cewa kana abu musa baina Makkah wal madina fa salla isha raka'atayn abu musa ya kasance tsakanin Makkah da madina kaga yana halin tafiya kenan yace fa sallar isha raka'atayn sai ya sallaci sallar isha raka'a tunda ba tafi yace summa qama fa salla raka'atul wutri fa qara'a fiha bi mi'ati ayatin min suratul nisa' yace sai karanta aya ɗari daga suratun Musa. to wannan aikin abu musa ne ko to bayan abu musa al ya yayi haka sai ce ma alautu an aba'a qadami haythu ba'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ya yace ni ɗin ba zan tauye ba zan sanya kafata ne inda manzo Allah ya sanya kafarsa wa aqra'u bima qara'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka nan ba zan tauye ba zan karanta abin da Allah ya karanta da yake maka ishara kenan manzan Allah ya ji ya karanta wannan shi yasa ya karanta shi yasa hadisi yake a matsayin marfu'i tunda da Abu Musa yayi aikin kuma ya rafa in magana cewa ba ra'ayinsa bane manzan Allah ya ga yayi sallallahu alaihi wasallam ma'ana haka ga manzan Allah yayi a wutari ya karanta aya 100 cikin suratul nisa a wannan hadisi hadisi ne wanda Imam An-Nasa'i ya fitar da shi da Imam Ahmad da isnadi ingantacce yace wa amma raka'atani ba'dal witri amma rakao'i guda biyu bayan wutari fa kana yaqra'u fihi ma idza zulzilatil ard wa qul ya ayyuhal kafirun amma rakao'i guda biyu bayan wutari manzo Allah yakan yi wasu rakao'i guda biyu bayan wutari a zaune to shine malai ya kace ce manzo Allah ya kasance abin da yake karantawa cikin su yana karanta idza zulzilatil ard a raka'a farko kenan a raka'a ta biyu kuma ya karanta qul ya ayyuhal kafirun hadisi ne na Abu Umama Allah ya ƙara masa yadda da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yutur bi tis'in manzo Allah yana yin wutrin da raka'a tara sai yake cewa hatta iza baddana wa kasara lahamu har sai da jikin manzon Allah yayi nauyi shekaru sun fara ja kenan ga kuma haɗa mahun nas kamar yadda zo a ta ruwaya din dukkanin nauyin mutane yana kan manzon Allah shine alƙali shine malami shine limami shi zai tafi sulhu shi zai kaza shi zai kaza shi kadai sallallahu alaihi wasallam wannan isa sai nan da nan jikin yayi nauyi to lokacin da yayi haka tace sai kasance manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a autara bi saba'in sai zama yanayin wutiri da ainihin raka'a raka'a ainihin bakwai sallallahu alaihi wasallam sai da ce wa salla raka'ataini wa huwa jalisun sai manzon Allah ko bayan yayi wutirin sai salloli rako'i guda biyu yana zaune fa qara'a fil ula idza zulzilatil ard yace sai karanta raka'a farko sai karanta idza zulzilatil ard a raka'a ta biyu karanta qul ya ayyuhal kafirun sallallahu alaihi wasallam mala albani yayi lamba biyar ko sai mu duba mu ga me ce sai yace thabatat raka rak'atan fi sai muslim wa Ya ce wannan rako'i guda biyun da aka ce annabi nan su a bayan mutuni ce ya tabbata a cikin sai muslim da mawaninsa hadisin na aisha Allah ya kara mata da cikin sai muslim yace kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yutiru bi thalath ashara ka'atin ta ce manzan Allah yana yin wuce da raka'a goma sha uku ta ce yusalli samaniya raka'atin yana yin raka'a takwas ta ce sun bai turu sannan sai wuce ta ce sun bai yusalli raka'atain jalisan sannan sai manzan Allah ya raka'a biyu kuma a zaune kaga su ne da irin wayannan ko da ka sayar waya ta tabbata ga na Aisha cikin sai musulmi to shine malai yake magana ana yace wahuma tanafiya ne qaulu sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bilayl witr sai to wannan raka'a din da aka ci annabi yana yi bayan wutri sun kore hadisin manzan Allah da manzan Allah ce ku sanya wutri ya zama shine karshen sallar haka ne ko tunda bayan wutar yake yin ga kuma hadisi magƙauli na manzan Allah umarni na manzan Allah cewa ij'alu akira salatukum bil laili witran wannan hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi sai ce wa talafal ulama fit tawfiq bainal hadithain ala wujuhi yace malamai sun yi sabani wajen yadda za su datar su haɗa waɗannan hadisan guda biyu ta fuskoki da dama amma sai ce walam yatarajjaha indi shay'un minha amma duk ko fuskokin da malamai su kawo yace ni ban ga abin da ya rinjaye a gurina ba ma'ana shi bai ga wani ra'ayi da ya kamata ya ɗauka a ciki ba malamai kenan go sai ce wal ahwa'u abin da ya fi kewayewa ka huta da saɓani tarku ma ittiba allal shi shine ka bar wannan rako'i guda biyu na bayan wutar saboda mai dan ka bi umarni tunda ka'ida shine da abin da annabi ya yi umarni da abin da ya aikata wanda ya fi ƙarfi wanda ya umarni ya fi ƙarfi to sai ce shikenan tunda wancan umarni ne ij'alu akhir salatikum bil witran umarni ne ita kuma wannan raka'a da ya zauna aiki ne sai malama ne suka kewaye sabanin kawai dau umarnin kyale waccan dan shi aiki wani lokacin aiki yakan iya waya zama kususiya ce in dalili ya nuna haka amma umarni ba zai zama kususiya ba annabi ya ce ku yi kaza kuma ta ah, kususiyar annabi ce ba zai yi ba to haka ya faɗa da farko sai ce sun mawqafta ala hadithin sahihun a hadithin sahihin ya amuru bin rakatain ba da wutiri malama ce daga baya sai Allah ya taimaka sai kuma dai karo da hadisi ingantacce wanda shi ma annabi ke umarni ai wannan raka'a abin bayan wuturi kaga shi ma an samu umarni kenan ko ga umarni ga umarni to shine sai yake cewa fan a a faltaq al'amru bil fi'li kaga nan sai abu ya haɗu sai yace ga umarni da aiki sun haɗu annabi yayi kuma ya umarni ayi ne ai wannan rakoyin guda biyu can kuma annabi yayi ne yayi umarni kuma shi ma lokaci yana sanya ne da shine karshe kaga nan ma umarni da aiki sun haɗu to ya za a yi kenan sai ya ce wasa bata mashru'iyyatar rak'atayn lin nasi jami'an yace wannan sai yana cewa ya tabbata shar'ancin yin wannan raka biyun ga mutane baki daya ba kususiya baki, kowa zai tun daga sha annabi ya umar yace wal amrul awwal yumalu al istibabi fala manafa yace to wancan umarnin na farko da manzala ce ku sa karshen salaf da zai zama wuturi yace sai ya dauke shi a matsayin mai a matsayin mustahabi an gane tunda wani lokacin karina takan sa umarni ya koma ne mustahabbanci to kamar mar'a albani ya ce ma an samu karina kenan tunda an samu annabi na yin wata sallar bayan wuturi kuma ya ma ce ayi to wancan umarnin na a sa wuturi ya zama shine karshe ka ba umarni na wajibci ba kenan umarni na me kenan na mustahabbanci kaga wannan sai ce fala manafa kenan wata ruwa ba ta kore wata ba duk za su tabbata sai ce wa karatu fi sahiha wannan hadisin nawa ne ce yayi takaririn a cikin silsila sahiha hadisi na 1993 yace walhamdulillah ala tawfiqihi yabo ya tabbata ga Allah bisa datarwarsa ma'ana da ya datar da mu muka gane haka din ko wannan hadisi a Imam Ahmad ya fitar da shi da Ibn Nasr da Imam Tahawi da Ibn Kuzaima da Ibn Hibban da Sunadi sahihi a da Sunadi hasani kuma sahihi to wannan shi ne abin da ya shafi wuturi sai sallah ta gaba saboda yana so duk sallolin annabi ya kama mai annabi yake karanta sai ce salatul juma'ati sallar juma'a wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u ahyanan fi rak'atil ula bi suratul juma'a wa fil ukhra idza ja'aka al munafiquna malai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance ya qara'u ahyanan wani lokacin yana karantawa fil rak'atil ula a raka'a ta farko a sallar juma'a wani lokacin yana karanta bi suratul juma'a sai karanta suratul juma'a izu biyar ko yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi al malik al quddus al aziz al hakim har izuwa karshe yace wa fil ukhra a ɗaya raka'ar me yasa bai ce wa fil thaniya ba saboda raka'a biyu ce shi sai ce wa fil ukhra dan yace wa fil thaniya sai ka dauka kuma akwai salisa sai ce fil ukhra a ta ƙarshen kuma yana karanta izaja ja'aka al munafiquna bayan ya karanta Fatiha sallallahu alaihi wasallam wannan akwai hadisan manyan sahabbai guda biyu akan haka akwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda Abdullahi bin Rafi ya rawaita yace istakalafa Marwanu Abu Huraira radiyallahu anhu alal Madina lokacin Marwan yana gwamnan Madina to sai halifantar ya shugabantar da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wa karaja ila Makka lokacin zai tafi Makka dan ba za a bar gari ba jagora ba ko to sai shugabantar da Abu Huraira yace fa sallalana na Abu Hurairatal Juma'a a abdullahi ibn Rafi yace sai Abu Huraira yi mana sallar Juma'a yace fa qara'a ba'ada suratul Juma'a fi rakatil akhira idza ja'aka al munafiqun sai ce sai ya karanta mana bayan ya karanta suratul juma'a a wata raka'a kenan ta farko a bayanta kuma a ɗaya raka'ar sai ya karanta mana idza ja akal munafiquna haka abu huraira yi kaga farkon ruwayar aikin waye abu huraira Allah ya kara masa yadda qala sai abdullahi bin rafi yace fa adraktu abu huraira hinan sarafa yace da abu huraira ya juyo daga sallar sai na riske shi yace fa qultu lahu innaka karata bi suratayn kana ali bin abi talib ya qara bihi ma fil yace sai ce masa haƙiƙa ka karanta wasu surori guda biyu a sallar juma'a wanda ali bin abi talib ma su yake karantawa a sallar juma'a a kufa to dama ita sunna haka take saboda ba ra'ayin gidan kowa bane bawan Allah da Allah ya aiko mafi girman mafi tsarkin bayi duk alu sunna shi yake bi shi yasa aikin dole guda ɗaya yake zama shi yasa da zaka yi malami tambaya a Kano malam ne hukuncin kaza a musulunci in ya gaya ma to idan ka je cara ka samu ahlus sunna shi ma ka tambaye shi wannan zai gaya ma to idan ka koma america ka tambaye ahlus sunna in dai malamin ne wannan zai gaya ma saboda ba ra'ayin gidan kowa bane ra'ayin waya ra'ayin shari'a ne kaga abinda Abu Hurairah karanta a Madina da kuma Ali bin Abi Talib shi ya karanta a Kufa to amma har yanzu tukuna hadisin da zan tu'i ba dan yanzu ya zama aikin Abu Hurairah da aikin wa da aikin Ali bin Abi Talib Allah ya kara musu yarda baki daya Abu Huraira yana jin haka sai ya ce inni samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u bihi ma fil juma'a shikenan yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya karanta su a sallar juma'a ba magana ta kare ba kaga saboda annabin suke bi duk aikin sai zama iri daya wani lokacin za ku mun zo nan mun fare kuɗi ba in aka yi sa'a wanda zai sallar shi ma kan wannan zai sai ga hadisan da muka kawo su ya kawo ayyan da muka kawo su ya kawo saboda ba canji kuma gobe ma ka tambaye mu wannan zamu maimaita maka kuma shi ma ka tambaye su zamu maimaita maka saboda ba mu muka faɗa ba amma duk abin da ba sunna ba in aka gaya ma yau to gobe canja ma za dole ne wannan caccanja za a yi shi yasa manzon Allah ya baka ta ya baka ta magana dunkulalliya yace alaikum bi sunnati saboda ita sunnar haɗe kan mutane take saboda abin da ne da shi shi kai da shi shi zan faɗa shi zaka faɗa ba mun haɗu ba sai kuma ce maka wa iyyakum wa muhdathatil umuri kawo jam'iya can na nuna kuma raba kai wancan ya kago wancan ya kago wancan ya kago ni in ka zo ka ce kan ne na wasu ta ne kai wace kai naka da aka dole kowa ya shiru a rafa juna asiri ko shi sa idan idan muridi yayi ya ce ni ma na ware kawo dole shehi ya hakura kana cewa da muridi ya bari zai ce to kai wace kai naka dole duk mu hakura kowa ya raza ko kuma da a haƙura gaba ɗaya amma kaga in sunna ce kana zuwa da hadisi wanda yake yane yane sai a dake ka kawai kana zuwa da bare ba sai a dake ka a ce ma ba haka shari'a ta ce ba ga hadisi shikenan magana ta gari Allah ya samu dace sannan akwai hadisin Abdullahi dan Abbas wannan hadisi ma Muslim ya fitar da shi akwai hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya qara'u fil fajar juma'a alif lam mim tanzil as-sajada wa hal ata alal insani hin min ad-dahr yace wa kana yaqra'u fil juma'ati ko fi salatil juma'ati bil juma'a wal munafiqun yace manzo Allah ya kasance a asubahin ranar juma'a yana karanta sajada a raka ta farko raka ta biyu hal ata alal insani suratul dahar ko yace kuma ya kasance a sallar juma'a yana karanta aljuma'a ta yaji suratul juma'a ko wal munafiqun shine idza ja'aka al munafiqun ita ma wannan riwaya din imam muslim ya fitar da ita wa taratan yaqra'u badalaha hal ataka hadithul gashiya to wani lokacin kuma a maimakon ta sai karanta hal ataka hadithul gashiya a maimakon me eh a'a a maimakon idza ja'aka almunafiquna ai ne kamata ku ku faɗa ka kuna malakawa wannan shi da abin da malikiya ba ta dauka ai juma'a da halata ka hadisul gashiya wancan kuma shi ne imamu shafi ya dauka a karanta juma'a da munafiqun amma malikiya sun fa daukar wannan nabi a karanta juma'a da kuma hal ataka hadithul gashiya shekaru can baya baya haka da masallatan ba su da yawa zaga duk kusan masallatan duk juma'a abin da suke karanta yake wannan hadisin hadisi ne na Zahab bin Qais da ya tambayi Umar bin Bashir yake cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya karo yawmal juma'a ala isri suratul juma'a me manzon Allah ki karanta ranar juma'a a bayan suratul juma'a kaga ya tabbatar da raka'a ta farko kenan suratul juma'a ce sai to bayan ita mai manzo Allah ke karantawa qala kana qara'u hal ataka hadithul gashiya yace manzo Allah ya kasance yana karanta hal ataka hadithul gashiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin a Imam Muslim ya fitar da shi da Abu Dawud malaba ne takarijin sa cikin Irwaul Galil wa ahyanan ya qara'u fil ula sabisma rabbikal a'la wa fis thaniya hal ataka wani lokacin dai a sallar juma'a din manzon Allah yana karanta sabbi isma rabbikal a raka'a ta farko a raka'a ta biyu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta hal ataka hadithul gashiya wannan ma hadisin Nu'man bin Bashir ne Allah ya kara masa yadda da yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fil idi wa fil juma'a sabbi ismi rabbikal a'la fil ula wa fil thaniya hal ataka yace manzo Allah ya kasance yana karantawa da sallar idi da sallar juma'a yana karanta sabbi ismi rabbikal a'la a raka'a farko a ta biyu kuma ya karanta hal ataka hadithul gashiya sai yace datta ma'al id wal juma'a fi yawmin wahidin qara bihima aidan fi salatayn yace dan Allah ya kaddara aka aka samu haduwa ranar sallah kuma ranar juma'a sun haɗu ana samun haka ko kaga sallah ta kama ran juma'a da annabi alaihi salatu wasallam yana zuwa yi juma'a amma ya gaya mutane a ruwayar abu da da waninsa cewa duk wanda ya zo sallah ta idi to ba dole ya da juma'a ba amma manzala ce wa inna mujamma'una manzala ce mu za mu zo mu juma'a kan kenan a zo a yin yafi ko to wanda bai zo ba zai azhar ko ba zai ba magana mafi inganci zai azhar wasu na hujja da hadisi Abdullahi bin Zubair yana shugaba a lokacin ran juma'a ta da idi ne fito idi lokacin juma'a sai ki fitowa wasu sai suke hujja da wannan malamai sai ce ai bai nuna cewa bai azhar ba juma'a ce kawai bai fito ba to yace idan ya aya hadu a rana ɗaya juma'a ce kuma idi numar bin shi ce su dai annabi ya karanta ita zai karanta idi kuma in ya zo juma'a din ba su yake karanta sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga mun karanta ruwaya farko yana karanta juma'a da idza akal munafiqun ruwaya ta biyu juma'a da hal ataka hadisul ghashiya ruwaya ta uku yana karanta sabisi marbikal a'ala da kuma me da hal ataka hadisul ghashiya kaga yazo daban-daban abinda aka faɗa a can bai shaka faɗa a can ba to shine ainihin da yake cewa halal iktilaf mamulun ala jawazul kulli wastinani sai cewa wannan saban na ruwaya wacce ruwaya ta ce kaza wacce ruwaya ta ce kaza wacce ruwaya ta ce kaza ce zamu dauke shi baki ɗayansa a matsayin halacci kuma kowanne sunna ne ko kai wancan ko kai wancan ko kai wancan duk annabi ya tunda ai ba juma'a ɗaya taɓa yi ba ko kenan an ji yayi a wata juma'ar wancan a wata juma'ar an ji yayi wancan sallallahu alaihi wasallam yace wa annahu fa'ala taratan hadha wa taratan dhak yace yanda lambarin da sha'anin yake annabi ya aikata wannan a wani lokacin a wani lokacin kuma ya aikata wancan yace fala ta'arud fi ahadisul bab yace babu karo a hadisan wannan babu lafiya lau suke haka na ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad ibnu qayyim Allah ya masa rama yace tabata anhu zalika kulluhu yace duk wannan abin da aka rawaito ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wala yusabu an ya qara fi kulli suratin ba'daha aw ya qara'u idahuma fi rak'atayn sai ibn qayyim shi sai kara da wata magana yace ba a so mutum yace ba a so mutum ani ya karanta sashin wata sura da cikin wannan surorin ba misali ka dauko suratul juma'a ka dan karanta wasu ɗayan ayoyi sai ka kyale ta kai ruku'i a raka ta biyu kuma kuma ka ɗauko me suratul munafiqun ka dan fara ka bata me yake so nuna maka kowace abin da ake so in ka dauko daga farko kai ta ƙarshe wannan shine sunna haka ne ce kuma ba a so ka ɗau guda ɗaya ka karanta ta a sura a arko imi ba wanda wannan ko anan limamai da yawa suna yi misali ya ɗauko juma'a ɗin a kasa ta gida biyu ibn qayyim yace ba a so ainihin mutum yi haka ba yace fa innahu khilafu sunna yace domin yin hakan ya saba sunna yace wa juhalul a'immatu yadumuna ala zalika yace jahilan limamai suna da wama bisa yin haka na karanto abin da malami ya faɗa ne fa ba lafazin jahilan ba na bane an gane shi ya canci ya kai ce wani jahili ibn al-qayyim ko to shine faɗi wannan magana haka abin da yake tabbatacce a sunna shine ainihin ka karanta kowace cikakkiyar ta ko dai karanta idza ja'al munafiqa a juma'a da idza ja'al munafiqun ko karanta juma'a da ni hal ataka ko karanta sabbi simar bikar ala wa hal ataka to mutum zai iya karanta wasu ba su ba eh zai iya karantawa dan farlanci shine ka karanta ainihin fatiha din da kuma sura wannan shine abin da ake bukata sai sallah ta gaba salatul idai sallar idi guda biyu idi guda biyu idin karamar sallah da kuma idin babbar sallah wannan ke ke nuna ma a musulunci idi dai na ko da yaushe a musulunci wannan muke da shi idan ka koma dilit tafai na ilimi na addini aka zo maganar idi zaka ka zaka yance idai ne idin karamar sallah da idin babbar sallah in za ka iya karawa sai dai ka kara ga wanda suka je aikin hajji akwai idi na mai arafa ko akwai kuma ayyamu tashrik tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka yawmu arfa wa yawmul adha wa ayyamu tashrik iduna ahlul islam aw kama qala rasul amma sauran ididdika da ke da lafazin id min ada ya udin da abin da zaka samu lokaci kana maimaita shi duk wani lokacin sunan sa idi shi yasa manzo Allah ce Allahumma la taj'al idan Allah kada ka mai da kabari na ya zama idi misali da yanzu da zaka sa ka ce duk ƙarshen wata sai ka je kabarin wani ko na waye haramun saboda ka mai da shi idi ko ka ce duk ranar kaza yanzu kama abin da ake yi din nan wani za ga shi ya sa wa kansa duk juma'a zai ziyara makabarta to wannan cewa duk juma'a ka je makabarta wannan din haramun haramun ne dan ka mai da ita idi kuma ba mai da makabarta idi kawai ka je ziyara duk sanda ka samu dama akwai hadisai akai sai da hadisai ne na karya. Wani muka dan kai karatu akan mun jinayar da su mun ka karanta hadisa sun ji su wanda ko muke yanzu ba mu sauke ba za mu zo kai insha Allah haka duk sauran idi da ake idin wanke hannu ka san da idin wanke hannu yanzu ko akwai ranar wanke hannu Allah ya Allah ya kare malamin malami ne ce kaji kazamai mu kullun alal kalla ka wanke su biyar in za ka yi sallah ko amma su yayi a shekara sai ya taron wanke hannu saboda kazanta akwai ranar idin yara akwai idin waye akwai idin waye ga sanan dai kullun ina ji yau ma an yi wani idin ko jiya ne wai idin wane ne idin matasa ko eh wai ranar matasa ce wacce rana ce bata matasa ba a ah, ba mala cewa kana sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u ahyanan fil ula sabisma rabbikal a'la wa fil ukhra hal ataka a idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokacin a raka farko yana karanta sabbi isma rabbikal a'la a raka ta biyu yana karanta hal ataka wannan hadisin na kawo mana ne yanzu hadisin Nu'man ibn Bashir dama ya ce a idi da juma'a ko manzo na karanta hal ataka hadithul gashiya da kuma asadi isma bikar ala da hal ataka hadithul gashiya shine da ainihin hadisin wanda ainihin Imam Muslim ya fitar da shi Abu Dawud ya fitar da shi wa ayanan ya qara'u fiha bi qaf wal al majid wa iktarabatis sa'a wani lokacin kuma idi manzala yana karanta qaf wal al majid a raka'a ta farko a raka'a ta biyu kuma sai karanta iktabatis sa'atu wa shaqqal qamar wannan hadisi ne na abuwa irin laifi Allah ya kara masa yadda sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda shi masa tambaya shi masa tambaya cewa a a shi da kansa abuwa irin laifi yake cewa anna Umar bin Khattab yas'alu ma kana qara'u sallallahu alaihi wa sallam fil fitr wal abha Umar ne tambaya Abu Waqil lati cewa me manzon Allah yake karantawa a al-fitr wal qabha idin karamar sallah da idin babbar sallah to shine ce masa kana sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fil ula bi sabbi ismi rabbikal a'la wa fi thaniya bi hal ata bi qab wal qur'an majid wa fi thaniya bi iqtarabatis sa'a wa shaqal qamar shi ma hadisi imam muslim ya fitar da shi da abu daud al imam a a a al-Imam nawawi yake cewa hikimar ta sa manzon Allah yake karanta waɗannan surorin guda biyu yace saboda abin da surorin suka kunsa na ne na bayanin alkiyama da bayanin tara mutane da ubangiji zai a ranar kiyama da labarin da Allah ya bayar na al'ummomin da ya riga ya hallaka su subhanahu wataala da kuma kamanceceniya da ranar da ta yi a cikin wayannan surorin ubangiji ya yi magana yadda zai tashi mutane ya tara su da kuma yadda zai tashi da kabarin su to sai manzo Allah ke karantawa dan ranar sallah ta ya kama da irin wannan rana yanda ranar kiyama za a taso mutane ga suna ta fitowa ta ko ina daga kabari ko to haka ranar idi yake fitowa ta ko ina ko ana tafiya filin idi to sai manzo Allah yake karanta wayannan kamar dan yayi maka me kenan dan ya tunasar da kai alkiyama sallallahu alaihi wa alihi wasallam to daga idi sai sallar karshe wacce za a yi mun za a yi mako? ta sai mala ya rufe da ita Wace sallah kenan salatul janaza sallar jana'iza sallar jana'iza sallah ce domin qur'ani ya tabbatar cewa sallah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi kaga Allah ya magana yana magana kan munafikai haka nan manzon Allah ya kira ta sallah dan ya ce sallu ala sahibikum kaga ba wanda a duniya ya isa ce ba sallah bace dan qur'ani ya ce mata sallah sunna ta ce mata sallah kuma da ijma'in al'uwar musulmi kakaf sallah ce to salatul janaza sai malik ce was sunnatu an ya qara'a fiha bi fatihatil kitabi wa sura to anan kake da rigima da malakawa da kuma hanafawa shi mal albani ya ce sunna fiha a sallar jana'iza shine an ya qara'a fiya bi ta kitabi mutum ya karanta fatiha a cikin har ma sai ya ce wa sura banda ma fatihar a karanta sura kuma yace shine sunna wannan matsala ce wacce malamai sun yi tattauna akan ta sosai wanda za ga kamar su malikiya suna gani gaba ɗaya sallar jana'iza ba za karanta alƙur'ani ba suka ce da maqsudaha ma za addu'a suka ce maqasudin ita sallar jana'iza ya addu'a ce shi yasa ba ruku'u ba sujjada saboda ka ba za a karanta alƙur'ani ba sai dai ayi ne sai dai ayi yabo da kirari ga Allah sai za ga duk altafan kusan malikiya mafi yawa za ga suna kawo su misali yanzu ka ɗauko kamar a ibn abi akwai arsalarsa ai kaga ya kawo ta addu'a ce malikiya suna musamman nan asmiya suna ganin ce mafi kyau da ya kamata a karanta ta alhamdulillah allazi amata wa haya alhamdulillah allazi yulmuta kaza kaza kaza to su suna ganin shi da irin wannan ai kira da yabo ga Allah amma ba za a karanta alqur'ani sallar jana'iza to wannan kuma shine su ma ra'ayin ahnaf su ma ahnaf suna gani a sallar jana'iza ba za a karanta alqur'ani ba ba za a karanta Alƙur'ani ba su suna gani babu wani abu da ya tabbata na cewa karanta Alƙur'ani a ciki shi yasa mala albani ke cewa to la Allah ko ko su suna ganin faɗin sahabi min sunnati kaza bai da hukunci hadisi marfu'i sai ka irin magana su ibn hammam wanda su ma hanafawa ne wanda kuma sun tabbatar da cewa idan sahabi ya ce min sunnati kaza a matsayin hadisi marfu'i yake dan in ya ce haza huwa sunna ko min sunnati kaza sunnar wa yake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma al-imamu shafi'i shi ya tafi akan cewa za a yi ne za a karanta haka na imam abu bin hanbali suna ganin za a karanta ne fatiha cikin sallar jana'iza suna ganin haka a wannan maganar da mal albani ya kawo ta cewa a sunnatu an ya a qara'a fiya bi fatihatil kitabi hadisi ne tabbatacce wanda Imam bukari ma ya fitar da shi hadisi ne na Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda a wanda Talha bin Ubaidillah bin Auf shi ya rauci hadisi ɗin yake cewa sallaitu khalfa bin Abbas radiyallahu anhu yace nayi sallah a bayan Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa da ala janazatin a sashi janaiza wata gawa sai zama Abdullahi dan Abbasin ne limamin kenan ni kuma ina bayan sa matsayin mamu yace fa qara'a bi fatihatil kitabi yace sai Abdullahi dan Abbasin sai ya karanta Fatiha da ya karanta Fatiha yana gama ƙara bayan an gama sallar sai Abdullahi dan Abbasin ya ce litalamu annaha sunnah mun ga ka'ida a me zai karatun a ɓoye amma sai ya a fili dan me dan karantarwa dan ilmantarwa shi yasa da aka gama sallar sai ce da waɗanda suke bayan sallar tun da shine sahabi sai yake cewa na yi haka ne ta alamu annaha sunnatun don ku san karanta fatiha din a sallar jana'iza sunna ne kaga sunna ta wa kenan sunna ta manzon Allah to amma za ga su a nan sai suka ce tun daga hadisin bayan da za su yi da shi hadisi ne lafiyayyen hadisi bukari ma da cikin sahih bukari to wai suke kokarin su jan hada hadisin da kaulin imamu saboda ko abu mu cikin muwaqqa shi ma ya kawo wannan cewa ba za a karanta fatiha ba a sallar jana'iza yace kuma huwa qaulu abi hanifa ce shine kaulin abu hanifa to sai suke kokarin kai ka ce magana abu hanifa ita ma hadisi ce zaka sai yi kokarin wai an yi tawfiki tsakanin hadisin da magana abu hanifa tun da hadisin ya inganta bayan da za su yi da shi sai ce to eh, za ka iya karanta a fatiha ɗin amma ba da niyyar karatun Qur'ani ba da niyyar addu'a kaga ai akwai wannan dewa. akwai wannan dewa yawa annabi alaihi salatu a sunnarsa ana karanta alqur'ani ko musamman abin da zai nuna ma cewa manzon Allah ba ya karanta Fatiha din nan bane a matsayin addu'a matsayin Qur'ani ya karanta ta ai ga kuma ya zo da sura ba kuma sura surori da yawa ai ba addu'a a cikin su yanzu da kokul huwallahu kai addu'a a cikin ta to an ce annabi ya karanta Fatiha da sura ka kana da maka iya karanta Fatiha ka iya karanta kul huwallahu ba haka bane to in ka ce sai dai addu'a ya kul huwallahu ba addu'a a cikin ta kul huwallahu tsantsar aqida ne kawai daga ba wani dalili da za a ce ba za a karanta fatiha ba haka ya tabbata ruwa ce ingantacce Abdullahi da Abbas ya ce sunna kuma in sahabi ya ce sunna sunnar manzo Allah yake wannan kusan indal usuliyin gaba daya kawai aka ce mina sunna musamman sahabi ne ya faɗa to suna da baki ne wannan kaida ce usuliyya tabbatacciya ko duk wanda ya saba mata to ya saba abin da yake tabbatacciya ilimi kawai aka ce mina sunna kawai sunna annabi suke nufi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko cewa suka yi mun aikata gaban annabi magana ta daga ta kare na hadisi ya sha saboda abun bai halitta ai ba da manzo Allah ba zai musu inkari ba zai kyale su ba sallallahu alaihi wasallam shi zai zama sunna ake mata tarifi da me ma ubifa ila nabi min qaulin aw fi'lin sai ce aw taqrir ayi a gaban annabi shiru shikenan ya tabbatar da abin Na ana baya tsoron kowa duk duniyar nan sai Allah kana yin abin da ba daidai ba zai gaya ma ba daidai ba ne sallallahu alaihi wasallam to sai malam kuma ce wannan ruwaya din kamar na faɗa a imam al-bukhari ma ya fitar da ita da abu dauda da nasa'i da ainihin ibn jarud musamman a a ta fatiha din duk waɗannan sun fitar da ita mal albani maka bakwai yace wa hadha qaulul imam shafi'i wa Ahmadu wa ishaq yace wannan shine kaulin Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Ishaq yace wa bihi akaza ba'd al-muhaqqiqin min al-hanafiyya al-muta'akkirina yace kuma sashin wasu malamai masu bin diddigi na ilimi na hanafiya din amma al-muta'akkirin na baya baya su ma sun yi riko da wannan su ma sun yi riko da wannan ce wa amma qira'atu surati ba'daha yace amma a karanta sura bayan Fatiha din yace fa huwa wajhun inda shafi'iyya wannan ta fuska ce gurin shafi'iyya ma'ana shafi'iyya sun yadda har sura za a karanta sai ma ce wa huwa wajhul haq kuma ne ce fuska ta gaskiya tunda ya tabbata da waya shi yasa ya kama ya ce wa sura ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ma ya karanta Fatiha din a wata waya din na karanta sura wannan ruwar Imam An-Nasa'i ta zo da wannan cewa bayan Fatiha manzon Allah yana karanta sura din ya zo ta Ibrahim bin Sa'ad daga babansa Sa'ad din da lafazin cewa a'a qara'a bi fatihatil kitabi wa sura manzo Allah ya karanta fatiha ya kara da Abbasin kai ya karanta fatiha ya karanta sura wajahara hatta asma'ana kuma sai ya bayyana karatun shi yake sa yake cewa har sai da ya yadda mu domin yana so ya karantar da su yace falamma faraga yace yayin da Abdullahi dan Abbasin ya gama sallah din sai yasa da yace akaftu bi yadihi ce yace sai na je na rike hannun Abdullahi dan Abbas yace fasaltu sai na tambaye shi me ya tambaye shi dangane da ya karanta alqur'ani fatiha da sura sallar jana'iza yace fa qala sai Abdullahi dan Abbas yace sunnatun wa haqqun ba shi kenan ba sunna ce tawaye sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba iya Abdullahi dan Abbas bane ya rawaci wannan akwai hadisin Abu Umama albahimi Allah ya kara masa yadda Wani shine ruwayar da Malam Albani ya kawo a gaba ruwayar da ya kawo a gaba hadisin Abu Umama ne albahimi Allah ya kara masa yadda shi sa, a a Shaukani cikin Lailal Awqar mujalladin sa na hudu a ƙarƙashin wannan sai ya ce fi mashru'iyyati qira'ati suratul ma'al fatihati fi salatil janaza yace a wannan hadisin akwai shar'ancin karanta sura tare da fatiha a sallar jana'iza yace a a a la mahisa an masir ila zalika yace ba abin da zai kautar da kai gabar tafiya zuwa ga haka ba wanda dalili zai kautar da kai ka ce kai ba za ka aiki da wannan ba to saboda ne yace li annaha yace domin cewa ita ziyadatun kharija min makarjin sahih yace domin wannan magana wani ƙari ne da ya fito daga kuma hanya ingantacciya Tun da hadisin tabbataccen hadisi ne sai ce wai ayyudu wujubu zalika ko wujubu qira'ati sura fi salati jinara al hadisul mutaqaddima yace yana daga abin da zai karfafa maka shar'ancin karanta sura sallar jana'iza yace hadisin da suka gabata fi babu wujubu qira'atil fatiha a cikin littafin kenan a babun wajibcin karanta fatiha hadisan da aka za su karfafa cewa za a karanta fatiha za a karanta sura fi kitabi sala yace fa ha zahiratun fi kulli salati domin wa'ancan hadisan da suka zo na a karanta fatiha a sallah a karanta sura a sallah ba, malam shaukani ce suna magana kowace sallah ne shi yasa farko nan fara gaya muka fara magana cewa muka tabbaci cewa jana'iza sallah ce ko ba sallah ba ce to kuma hadisan suna magana sallah ne manzo Allah ce la salati liman lam yaqra'a bi fatihatil kitabi da kuma jana'iza mun ce sallah ce ko kaga shi wajibi za a karanta shi yasa Imam Ahmad bin Hanbali da aka tambaye shi a sallar jana'iza me za a me za a yi ba da takbiratul ula sai ce al-Fatiha aka ce ba da saniya sai ce as-salatu ala nabi baraka a farko Fatiha da sura baraka da ce ai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kabbara ta uku sai ai sai a tsarkake addu'a ga mamaci din in kai bara ta hudu ko kai sallama ko ka ƙara yin addu'a sannan kai sallama idan hudun kai domin za a iya yin biyar za a iya yin shida bakwai takwas an samu ruwaya har tara za ka idan da baka Fatiya da sura sallar janaza to daga yau sai ka fara shine abu mafi inganci shine abu mafi inganci a raka'a ta farko a kabbara ta farko aka yi Fatiya ake karanta da sura in aka yi ta biyu kuma sai kai manzo Allah salati duk inda a ibada ne aka ce kai annabi salati wani salati yake nufi ibrahimiyya ba ina nufin in kai wani salati a rayuwarka ba ibrahimiyya ba kai salati ba haka nake nufi ba amma duk gurin da ibada ne aka shar'anta ma to ba ni salati zakai Allah ka sai ibrahimiyya wannan shine kaida malamai na sunna ba sa cewa dan kai salati ba na ibrahimiyya ba ba amma ibada misali kamar a sallah ko wani abu ibada aka shar'anta ma yin salati a gurin to sai na ibrahimiyya ana dan shine mai sitanci daga manzon Allah ko yawa da duk wanda za a yi ba shi ba ai bai da tabbacin ya inganta ba za a karbi shi sannan kuma ko da za ka salati ba na ibrahimiyya malamai suna sanya ka'idodi na farko ya zama ba wani kalma ta guluwi a cikin salati ba kuma wata kalma ta mai ta jafa'i a ciki wanda za ta ji wa annabi jafa'i ta tauye daraja na ko makamancin wannan sannan kuma kakkace ladansa sa kaza dan yanzu kace ladansa sa kaza ka rufe kai zaka biya ke are kuwa sai ga gaya mana inda annabi ya ce mana kai wannan salatin naka ladan sa kaza malamai suna sa wa'annan abubuwa din kuma duk ma mu tattara ma mu aji da kai ka kirkira kan da kai na manzo Allah ma wanda yafi ne wai duk fa matsalar fa muna san annabi daga cewa wa rigima ce in dai daga sani ina son annabin kai daga sani kana son annabi bai ka'ida son annabi shine ka so shi fiye da kanka ba ka yi gaya Umar ba haka yi gaya Umar to an gaya Umar haka kai ba to tunda muna san Allah fiye da kanmu har muna ta waƙoƙi ko muna cewa mun fashan sa kaza da kaza to duk mu aje mu dauna sama na Allah ya sa mu gani malai shi a wa yaqafitu fiha maqafatatan ba da kabiratul ula kuma ita fatiha din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɓoye ta ɓoyewa bayan kabbara ta farko kaga can abdullahi dan abbasin da ya bayyana ya yi ne ta'aliman don karantarwa amma abin da yake a sunna din shine a yi ta wannan shine sunna karatun shirar jana'iza ba a fili ake yin sa ba wannan shi ne hadisin da muku ishara zuwa gare shi ainihin ɗazu hadisin Abu Umama Allah ya ƙara masa yadda da yake cewa as-sunnatu ala janazati an ya kara fit takbiratul ula bi ummul qur'ani makafatan kaga kenan ba Abdullahi dan Abbasin kadai bane ya rawaita Abu Umama yake cewa sunna a sallar jana'iza kaga shi ma sunnar wa yake da shi sunnar manzo tun da sahabi ne yace sunna kaga shi dai sunnan nan a ruci tun daga sabai har gaga suke ce sunna ne fa kaza saboda yace kawai addini shine mutum ya karanta bayan a kabbara ta farko ya karanta ummul qur'ani sai ce makafatatan a ɓoye wannan shine abin da ya faɗa to shine abin da mal albani ya kawo Allah ya masa rama cewa ga abin da zai sai ce sun mai kabiru talatan sai ce wassalamu indal akhir sai ya sanai kabbara uku kaga ga ta farko ga uku kabbara nawa kenan hudu sai ce sai sallama a daidai ta ƙarshen amma wannan baya nuna ba za a yi kabbara sama da hudu ba akwai hadisin zaid na arqam ko cikin sahih muslim annabi yayi biyar ali na abi talib Allah ya kara masa yadda idan mutum ya mutu in tabi'i ne haka sai masa ainihin kabbara hudu in sahabi ne mabiyar in ya je badar ya mashida haka ya dinga yi manzala wa hamza tara akwai maganganu akwai maganganu da yawa da amma ba wannan muke ba da ahkamul jihad muke karantawa da shi mu kama maganganun malamai kuma mu tabbatar da abu wanda shine tabbatacce to wannan shine da haka sallar jana'iza ana karanta fatiha kuma ana karanta sura kuma ainihin aboye ake yinta to wannan shine karshen abin da malal albani ya kawo na abin da ake karantawa yanzu kuma abin da malal albani zai ga shine kuma tartilin karatun da kuma kyautata sauti wajen qur'ani domin shi qur'ani ba a karanta shi kamar yadda kake yin magana alqur'ani magana ce amma tawa ta Allah to tunda magana Allah ce ta wajen karanta shi sai an kyautata murya kuma sai an rera shi ba za ka karanta qur'ani yadda kake zance ba kawai yanzu ina cewa alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din wallahi qur'ani a kyautata shi an rera shi kuma in banda qur'ani in banda qur'ani sauran abubuwa ba a rera su har abin da ya shafi alƙunuti alqunutu a ka'idar alqunutu ba a rera ta qur'anin ake rera sai za ga wani sai a gama karanta qur'anin alƙaiwar daren ba abin da ne sai kuma zuwa alqunutu ta kuka saboda an kai kai ce murya Allahumma kabaraka ita kanta alqunutun ai ma minti 15 20 30 ana ma alqunutu a a a a wutari nabi ku dubo ci annabi ya koya hasa kuma duk wani alherin duniya lahira wannan tasar din ta tattaro shi alauma hari na fi man hari wata walla na fi man tawallai wa afi na fi man afai wasir anna sharra ma qabai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhill man walita wa la yuzu man alita tabaraka rabbana wa ta'alita to kuma ba sai mata kare kare ita kanta wannan ko ba mata kare sai ne mata kare kare wannan iya ga yanda take to in ka duba ta kaji ta hankali za ga wani alheri za ka roƙa duniya da lahira wannan ta tattaro shi ba har sai ya zo a taimako wasu abubuwa a ta ma mai ta abu ɗaya kaga an gaji an gaji an gaji haba babu dalili a kai to wannan shine abin da mara albani zai kawo mana nan gaba wanda kuma shine zamu tashi akai mako mai zuwa insha Allah saboda lokacin mu yayi walhamdulillahi rabbil alamin Amin rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqwatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin tambaya ke cewa a assalamu alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam kullun yake raka'a biyun nan na zaune a bayan wutari a ba kullun yake yi ba ba kullun yake yi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ka karanta ruwayar Hafsa cikin sayi Muslim ko waninsa take cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla qa'idan qattu hatta kana qabla an yamuta bi amin ta ce ban ga zara yana sallah a zaune ba har sai da zama saura shekara ɗaya koma zuwa ga Allah haka na akwai ruwar Aisha Allah ya kara mata da ita mata ce manzan Allah baya sallah zaune hatta haɗa mahunnas ko kuma hatta hina haɗa mahunnas sai lokacin da al'amuran mutane masa yawa annabi nauyi kamar da muka karanta kuma hadisi yanzu hadisin ainihin a an bin abu umama da annabi alaihi salatu wasallam yana sallah bi tis'i raka'atin raka'a ta lokacin da manzon Allah yayin jikinsa yayi nauyi to manzon Allah sai koma yana yin bakwai kuma sai ya raka'a guda biyu a zaune da haka ba ko da yaushe manzon Allah yake ba kusan ma sai a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa manzon Allah ya dinga yi abinda manzon Allah yake gibban kai maka yi shi gibban shine sunna a ƙarshen dare ko bayan isha a sallolin manzon Allah ya fi su a ƙarshen dare sai dai mutumin da yake gani in ya kwanta bacci ba zai tafi ba to ya wuta rinsa tun a farkon dare kamar yadda za ga annabi alaihi salatu wasallam yayi wa abu huraira irin wannan wasiyar yau kuzaifa ibn yaman wannan wasiyar cewa kashi bacci sai su mutu shi abu huraira saboda abin da ya fi kula da shi cikin dare din yana da rasa ta hadisan manzon Allah haka nan za ga kamar sayyidina abubakar an rawaito shi ma yana wutan su tun a farkon dare amma wanda yake jin akwai wanda zai tashe shi ko kana jin zaka tashi to ka kyale wutarin ka je karshen dare ya yafi daidai wakatun nuzul rabi la sama'i dunya lokacin da ubangiji sakowa saman duniya ta kusa ya yake sauka ba mu sani ba amma da annabi ya ce Allah yana sauka ba irin sauka ta taka ba laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir mun yi imani tunda manzo Allah ya fara a lokacin ubangiji cewa wa zai ainihin kiranin in amsa masa wa zai tambaya a bashi wa zai nemi gafara a gafarta masa shi ne suke cewa wai ba ubangiji ne yake sauka ba al'amarin ubangiji to al'amarin ubangiji zai dinga cewa zai roƙi nan an masa wasu ma suka ce mala'iku to kaga mala'ika ne zai zo yana wa zai kira nan amsa mu wa zai roƙi mala'ikan ya zama mushriki kenan bayan Allah ya ce man la ya'suna Allah ma amarhum wa yaquluna ma yubaru ka huta kawai ka bar abiyan da annabi ya bashi ka huta ka zo ka dauko kanka bala'in da bayan da zaka yi da shi annaba an an saukar mari ya karanta ya bashi haka su sai ina abubakar dinnan bayan Allah Allah sarki haka annabi kanta musu ka bashi haka ko tambaya ba su taɓa yi ba aka zo kan irin sa irin mulmusayi tabi'ai ko suwaye suwaye tabi'ai nan sai sai sai kan tabi'ai su suka bar shi haka aka zo kan atba'u tabi'ina su imam malik din nan duk ilimin su aka karanta musu suka bashi haka kai kawai yau sai ka zo ka shi kai magana sai imam ahmad sun ce amaruha kama ja'at duk karatun na imam ahmad dan Allah wani saboda karatu da bin annan ma ya samu matsayi na imam ahlus sunna amma shi amaruha kama ja'at kawai shuɗar da ita yadda ka gance da ta zo ba ta haka kuma ba wai bai da ma'ana ba da ma'anar da Allah annabi ce sauka ai eh, sauka ce abinda muke cewa mu sani ba kaifiya an fahimta ai da Allah ya ce hannu ba yau ma'anar da mu sani ba eh hannu ne a kaifiyar yanda yake hannun shine ba mu sani ba na wasu na cewa wai wai wai wai tafawudi shine aqida ahlus sunna ba shine aqida ahlus sunna ba kuma sai akwai masu tafawudi cewa duk irin wannan sifofin kawai bamu san me Allah yake nufi ba kawai bai ka Allah sha'ani wannan ba shine aqida ahlus sunna ba ahlus sunna sun san ma'anar ma'anar da Allah yake hannu hannu ne yanzu za a ce mutum hannu ba ga yana da shi ba kuma buri bai da hannu yanzu aka ce hannun buri zaka wani irin na mutum ka san ba iri ɗaya bane ka ga buri daban na mutum daban to na Allah ma hannu ne ya yake yanda yake ne bamu sani ba tunda ba wanda ya taba ganin Allah kuma ba irin Allah balle ka ce naga irin sa naga irin nasa ko shikenan to shi Allah da shi ya san kansa sai ya ba mu labari yace yana da abu kai sai kace kai Allah baka da shi fa inna lillahi inna ilaihi raji'un masifa ce ba ikan kanuwa ba ubangiji ka tabbatar da mu a tafarki shi ubangiji ka kare mu daga fada irin wannan rabin muka dan wallahi halaka ce ba ya kanuwa ba ubangiji da kansa ya faɗa ba kai ka ce ba haka bane annabi ya zo ya karanta a haka duk duniyar nan wa annabi yake tsoro kuma wani larabci kake da shi da kai na annabi balle ka ce shi ma bai ba haka ake cewa bai larabci ne ba ma gane to shi ma na baya gane larabci Allah ka shirya da mu Allah ka shirya da mu to sai yake cewa idan dan shi'a yana sallah yana irin yadda suke zaka iya wucewa ta gabansa domin ba irin ta annabi yake ba to haka ne wanda zaka wuce ta gaban sa ai da yawa wanda ba ta annabin suke yi ba an suna da yawa su shiya a gurin su masu tara ba su tara in dan shiya ka sa tara har dariya yake maka ai ka da na wata wataƙila dan baka dai mu'amalar su kuma ka karanta su abubuwa na su to amma kai tun ka san kai annabi ya hana wuce ta gaban mai sallah kakka wuce Allah kalli kai kai maka ilza Allah kalli ko dan kai ma ilza wata nan zaka yi zuwa kana maganar sunna ce to a sunnar ta ku annabin ku kun ce ya ce kada kaza ya kake yi ko ba gaba alƙalli kenan kai ma ilzami kakkai tunda da sallah yake sallah shikenan saboda yan shi'ar akwai wanda sai dai kai musu addu'a abin tausayi wasu ba su san wace guba ce a shi'ar ba ko mutum ne an zuwa ce masa san gidan annabi san kaza san kaza shi dama bai taɓa ma zuwa makaranta ba waye ba ya san ɗan gidan annabi kawai ya bi bai san me a shi'ar irin wannan dole kai musu uzuri dole wani lokacin kana tattauna da wani dan shi'ar shi ya baka tausayi yadda ashe bai san komai ko jin saka su masu masu mu da ke wani lokacin ka kan yi hudu ba ta juma'a akwai lokacin da da nayi kamar jerar juma'a wajen biyar don hudubobin da nake sai na ɗauko su mataki mataki farko da nayi hudu ba sai nayi hudu ba kan matsayin sabon manzon Allah da na zo ta biyu sai na ɗauko abubakar shi kaɗai ta uku sai na ɗauko umar ta hudu sai na ɗauko usman ta biyar sai na ɗauko aliyu ta shida sai na ɗauko aisha ta bakwai kuma sai na ɗauko waƙatu jama'a a wannan a a a a maktar husain na sha mamaki nan hudu gobin da ni sai an gama sallah sai mutum ya zai ce min dan Allah ma da ka al'amarin nan yake an ce mana kaza ce mata ce to ka ji yanda al'amarin yake to da wannan za a gane da yawa mutane ba san ne a shi'ar ba wasu ma da suke bin shi'a na taɓa yin karatu wasu kwanan suna nan a nan karatun da ke fara ɗan buzu na yi bayani kan aƙidun shi'a wani tsoho ya zo gaba na ya tsuguna yake ce min shi bai ma yadda akwai irin wannan aƙidun ba san bai yadda ba Na ce baka yadda ba eh a ba a Kano kake ba ce a Kano ce shi ba dan Kano ba ne amma ya kai shekara hamsin a Kano amma ya ce shi bai da ba shi bai ma taɓa yin irin wannan ba sai da Allah ya ce makani na hikimomin da zan ya tabbatar da eh haƙiƙa akwai wannan magana ana yin ta to ya yadda ana yi to amma me isa zan faɗa zan zo ina magana ai na ma raba kan musulmi haka ya ce min na shiru kawai ai ba za ka yi rigima da shi ba sai ce to dan Allah bawon Allah tambaya ɗaya zan ba Zai ce to yi min nace mutum ne sai ya zo ya same ka kawai yana zuwa gurin ka yana zama abin da ya fara na farko sai kira su na sayan bakan, sai ya kunduma masa sai ce zaka nace zaka ci abinci da shi shi din banza sai ta ce eh to ka gani to wanda yake wannan kuma kace ba zan magana akan sa ba saboda ko su sai ka tausaya musu wasu kawai ana jan su ne wani ma shi kawai taron jama'ar yake gani ana cewa ba sa tsoron kowa yanzu ba kuma an warkiya ko ya ga kowa ba shi fa wani fa kawai gani ya wai ana goyo a bakin a to wa'annan ne na Allah gashi ba sa tsoron kowa shi ma kawai sai ya ɗau tuta a wai su ne na Allah wai ba sa saboda shi abin da yake ɗauka kai fito na fito da gwamnati addini kamu kuma a sunnance a sunnance mu wa addini abin da shari'a ta nuna mana ba a yi wa gwamnati tawaye ba a yi a musulunci to amma wawayen mutanen mu ɗauka ke kwararre masanin Allah shine wanda zai fito ya gwamnati tawaye a iya wa gwamnatin kafirci tawaye zaka shi ma sai ba kawai yawan gwamnati waye, ka je a banza a dirka ma darma a banza waje a tattara ku 600 zuba a rami daya ka zo kana ta cika gari da ihu kai waye isa in mutum mai hankali ne ya san ga wani mutum mai magoya baya ba zai zauna taba shi zauna lafiya ba an taba shi an zauna lafiya ne ma ki a shi da ido ma an hana a ganshi ko me aka yi ga gidaje da yawa mu da ke muna dan baya bayan gari gidaje da yawa masu tutocin bayan zan soke tutar wallahi wallahi an sauke ka amma kai san da aka dawo aka fara wannan bala'in da muke gode wa Allah da ya kawo mana ƙarshen sa in Allah da kuma an gama kenan kai ka mala ka shige min ka to ni ma dai ganawa ban san ana abin ba na fito daga gida zan zo nan ne sallah na wuce kasuwa sai na ga na wuce in bida ana kai min dariya wai ashe gawa suka gani sai ne mata dariya ga nan da gemu za a kashe ni wallahi sai bayan na je sai ake gaya mu ai kaza da kaza ne ke faruwa sai to za su gani ko wallahi ba za mu aski ba amma kaga wanda dama ƙarya suke kama suka da mu ba aski suka dinga yi ba amma mu ga nan ne ratsi saboda mu san ka kashe mu dan wannan wallahi ba mu asara ba amma shi ya san ka kashe shi dan bakar tuta wallahi daga bakin kuma sai wata bakar wallahi jahannama kaga dan an sarki tutuce kuma ku da kuke girgima shi isa musulunci ka bi shi ka karanta shi ka samu zaman lafiya abin da musulunci yake jiya maka tsoro ke ce kakkau shugabannin tawaye a zo a zubar da rayuka kuma zaluncin su ya karu kuma kai din inda awa kake ta gaskiya yanzu ɗan yadda awon ma ta gagare ka mu ba abin da ya faru ba kenan abin da ya faru kenan da kuna ta yawo a garin yanzu yawo a garin ba yanzu ba an kawai dai a tura mata su zanga zanga sai dai mata su ka ce kowa kafiri ne kowa wuce ne yanzu kuma kana mu masu bin doka ne mu a ka'ida ta doka ai bai kamata a yi malam haka ba dokar da baka yarda da ita ba kuma ka ɗauko lauya lauyan ma arni kai jama'a kai jama'a haba haba ubangiji ta ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce kamar mu ikon minta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kamar mu ikon kauce mata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka